da ra'ayi na nan sa da kuma shugaban jam'iyyar ko da ina cikin gwamnati ina fata kasar mu zauna lafiya ina fata kuma duk abin da ya kamata zo a zo a tattauna a gamin da kamata a gyara ni kuma na tabbatar da yan hurhulla in ana yi saboda Allah da annabi ba ciya shugaban kasa ya sauka yan siyasa daban yan hurhulla daban mu ba mu tsoron adawa saboda mun saba adawa doka da gwamnati ta dauke ta aika ta yi masa dokoki masu dokoki waɗanda ɗari 171 da da na adawa da masu rinjaye ai ƙasa al'umma ta zaɓe su da ƙasa sun san ciwon ƙasa sun san abin da al'umma ka so in akwai matsaloli abin bai ba ana zamuna tun shugaban ƙasa uban kowa na sai a zo a zamana a gani wacce ya kamata a yi wadda ta yi da ƙasar ga da a samu abin da amma kafin a kai can mm. an bi ku ta girma da arziki dan na cewa a sake duba wannan dokar akwai matsaloli da dama a cikin ta mm-hmm. kuka yi shuru watakila shi yasa abun ya tsananta ka san yau in ka gani yanzu muhammadu ga isu da ya zan an ga shugaban ƙasa ya rantsuwa da kur'ani mai tsarki kenan ya kamata mu duka ma musulmi in Allah da mu sa mu ido tunda mu mun faɗa mai ayyukin ga da kai in ba na ƙuri na kai ba ga hagu lalle in na ƙuri na kuma kai Allah na tabbatar da haka kenan abin da kamata mu da mu rahullah da masu adawa mu sa mu ido mu cikin gwamnati muke muna jin ciwon talakawa muna ci al'umma Nijar ba za mu yarda mu azabun Nijar abin da kai ta gidan mu jiya ba to amma kowa na ganin eh. cewa idan har da gaske kuke kuma demokaradiyya hmm. ake ko da mutum ɗaya tashi ya ce ga kaza matsala ya kamata a saurare shi ana saurare Abdulkarim kasa ana saurare saboda akwai prime minister shin kasan nan prime minister shi na shugaban gwamnati akwai minista na cikin gida akwai minista na finance duk dare ta Allah sai an zo ana a yi magana a tattauna kuma wadanda daga yan hulɗa laga yan uwanmu na abokan mu na muna hulɗa da su muna zuwa armi da su muna suna da su muna Allah wadai da abin da ya same su ga yau saboda ba mu so mu ga cikin kwasu to in duk wannan abu ya faru in ka taka doka sai yi maka magana ka bari amma ba mu fata gobe a ce su yi kwana 30 ko kwana 100 cikin gidan kwasu muna fata a ce an samu abin da zakwa a zo a zamna da wannan kasa kasar ta Nijar Abdulkarim ba su rigima ba su tashi hankali abin da daidai mu kwantar da hankalin mu mu diba da zamu da Allah hutar cikin wannan kangi da take ciki amma kana ce a kwantar da hankula kamar kun dauki mm. matakan ba da tsaro ne kawai duk wanda ya fito ku ce ku kama shi a to dole na ai ai kai da ka sani akwai abubuwa da yawa yau ko sallah mutum ka yi inda duk san kai abin da ba daidai ba ai kana tsoron bule na na Allah ko to ko iko da Allah ba mutane ai dan ai horo na ai babu lala iko irin na demokradiya demokradiya ita ta aka ciya da demokaraɗiyya da inci da doka aka baka bulallai a yau kana fatan a yi sulhu tsakanin yan ƙasa. da kuma gwamnati a ƙware ko aiki muke nan sulhu in babu sulhu ana zama na shugaban ƙasa da ya kama iko ciyaye duk yan jirku zo mu zauna mu tai tare ba burin da bai sa akwai hulafu la'i tare da mu amma ce kana kuna son sulhu amma irin matakan da ake doka kamar na fito na fito kuka zaɓa. a to ai ka san wata rana ai akwai halce ba da ƙura ana zan saba kun bai hana a warke kun bai hana a gyaru kun bai hana a shirya kamar irin kalaman ku san ba zancen gudu ba da baya game da wannan dokar a'a ba dai kalamin na gwamnati ba yanzu saboda Allah da Annabi wanda dauke da kayan kasa shi na wasa yanzu mutum ya bar iyali ne cikin gida suna da yuwa ya ɗauko ƙwarya hura ya ciko daga kai ya azo daga kai sai ya ga wani ƙato ya ƙoshe ciyar da taumi kokowa shi mutum shan da hankali ka buro ɗiyanka da kana kokowa kana ɗauke da ƙwarya hura ba da sai na kai hura tan ɗiyana sun sha sai su koma su kama mu ma tare ba kashi. daga ƙarshe akwai alamar nan ba da jima ba za a warware wannan matsala saboda abin da jama'a ke sansani kenan ku da kuke tare da shugaban ƙasar. a yi allah yarda abin da kun fata a wace wannan abubuwa su ƙaru a ta yi gaba in dai babu wata niyya sai mu ga wani biyu suna cewa shugaban ƙasa shi marabus in ji kakata tacce in dare bai yarba ba rana a tara ba. to muna godiya ministar salahabi to na gode muku